Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon labarin namu kamar yadda yake bisa al'adarmu. To wannan karan na ka muku labarin Rufai da Umar. Kwantana Rufai da Umar marubuciyar mu ta dukan ruwa, karfan kafa da dai sauransu. Kun san ba ta mana labarin banza. To wannan karan ma ta mana labari mai suna kazar kwanci. Hausawa ku ƙara samun wannan karin magana. Da fatan za ku kasance da ni abokiyar ku domin jin mai labarin kazar kwanci ya ƙunsa. Labarin ya fara kamar haka. Bismillahi Kazar kwanci, kashi na ɗaya. Mai ramu, mai ramu! Matar da ke zaune akan kujera ya na dafa da kumato yayin da ɗaya hannunta ke riƙe da buta ta yi firgigit ta farka daga kogin tunanin da ta lola. har ma bata san da wanzuwar mutum ba sai jin kiran da ta yi a can cikin kanta ta dube shi sai kuma ta yi saurin ajiye butar ta miƙe tana ɗan ɗingisa ƙafarta da ta yi mata tsami dalilin jimawa da ta yi a zaune ta miƙa hannu domin karɓar leda da ya shigo da ita tana faɗin sanda zuwa malam yanzu kake tafe wanda ta kira da malam cike da damuwa ya girgiza kai madadin ya miƙa mata leda sai ya riƙe soma magana a tausashe tun yaushe na shigo nake ta sallama biki amsa mun ba anya ko mai rama rayuwa za ta tafi a haka ki rufa min asiri na ji da damuwa ɗaya kar ki haifan mana da wata ki kwanta ciwo ganta a ƙasa ta share ƙwallo da ta zubo mata to mala insha Allah zan kiyaye daga haka ta sa hannu ta karɓi leda ta kai masa ɗaki sannan ta koma ta zubo ruwa a kwanan tasa ta ajiye mishi akan ɗan teburin da ke falansa shi ko da ya shigo falon kai tsaye ɗakinsa ya shiga ya faɗa ban ɗaki kafin ya fito ta koma tsakar gida ta yi alaula dan tana an so mu kiraye-kirayen sallar magariba. Shi ɗin ma yana fitowa daga ɗakin nasa na fa hanyar fita zuwa masallaci. Sai ya dakata ta hanyar jiyowa ya kalle ta. Ki kira Hafsat ki ce mata ta sa a maido yaran nan gida. Ta dube shi kamar za ta yi magana, sai kuma ta haɗiye ta amsa da to. Ko da ya fita sai da ta gabatar da sallah ta ɗan yi addu'o'inta da ta saba, kafin ta ɗauki waya ta yi wa Hafsatu flashin. Ko mintuna uku ba su cika ba ta biyo bayan kiran. sai da suka gaisa ta ce babanku ya ce ki sa a kawo yaran nan gida daga can hafsatin ta amsa ina ba zai bari zuwa gobe ba sai na kawo su da kaina yanayin hajara fa har yanzu babu sauki sai ta wuna ba ci ba sha sai aikin kuka ina mai ramu ta numfasa ta sani dole hajara ta shiga damuwa tsantsa ta yadda zai wahala lokaci guda a ce komai ya wuce a wajenta a ce har su hudu ana neman aurenta a fasa sati biyu kenan da yi amma har lokacin ba a bar gulma da zindansa a unguwa ba wasu su ce asiri ne kishiyar uwarta ina mai ramin tai mata shi ne dalilin da ya sa hakan yake faruwa don ba ita ta haife ta ba yayin da wasu suke Allah wadai da masu halin na zato ga ina mai ramin da suke yi wa shaidar arziki hello inna kina ji na sai a lokacin ta da hayyacinta ina cin ki Hafsatu haka nan za ta dawo gida tunda babanku ya yi umarni zan dai roƙi alfarma ya bari zuwa goben sai ki taho da su Shi kenan inna, Allah ya nuna mana. Inna ta amsa da amin kafin suka yi sallama. Kaf yaran malam mata babu wata da ta ɗauke ta kamar uwa irin Hafsatu. Ita ce babbar ‘yarsa a mata idan ka cire manyan samarin yaransa guda hudu waɗanda su ma a gidan tarar da su. Gaba ɗaya yaran malam su tara ne cif, biyu ne kaɗai yaranta, Hashimu, Sadiq, wanda suke kira da Baba Habu, Mustapha, Zakari, Hafsatu, Safiya da Hajara gaba ɗaya mahaifiyarsa ɗaya sannan mahaifiyarsu ta kasance ‘yar uwan malam wannan ya sa dangin malam da dangin mahaifiyar su a dunkule suke wuri ɗaya sai bayan rasuwarta ne malam ya auri inna mai ramu dangin malam kaɗan a cikinsu ne ke santa haka nan yaran malam ɗin hafsatu ce kusan tasu ta zo ɗaya sai ko zakar ɗan ba ruwansa amma sauran komai inna mai ramu ta yi ba ta taɓa wanke kanta a wajen su. haka ta dinga haƙurin zama har ta haifi yaran ta biyu duka mata Malam ba shi da ra'ayin hana yara karatu. Shi ɗin ma tsohon malamin makarantar gwamnati ne da a yanzu ya ritaya ya buɗe shago babba na sayar da littattafan makaranta iri-iri a kasuwar sabon gari. A yaransa mata, hafsata da Safiya duka koyarwa suke. Sai ko Hajara da tafisa su basira da son karatu, wacce tun tana ƙanƙanuwa take da ra'ayin zama likita. A lokacin da mahaifiyarsu ta rasu, tana aji uku ne a ƙaramar sakandare. Bayan auren malam da ina mai ramu kuwa, fitsara iri-iri take mata. a wasu lokutan malam bai fiye tsawatarwa hajara ba saboda a cewarsa tausayi take bashi don ba ƙaramin shagubar da ita mahaifiyarta ta yi ba sai ga shi na lokaci ɗaya mutuwa ta yi mata yankan ƙauna komai take so yana ƙoƙarin yi mata inna mai rama ma duk iya ƙoƙarin da take tana kyautata mata hajara ba ta gani asali ma nani ce a makarantar da malam ya koyar a baya kafin ya ritaya ya zo kuma ya aure ta abin yakan yi wa mai rama ciwo matuƙa amma hakanan take dannewa mace ce mara son hayaniya ko kaɗan dama ta an santa da haƙuri rasuwar mijinta na farko ne ya sa ta yi zaurci da ƙananan shekaru saboda auren wuri aka mata bata taɓa haihuwa da tsohon mijinta ba sai bayan da ta auri malam tashin farko ta haifi ya mace ta kuma roƙi alfarmin malam akan ya sanya mata sunan mahaifiyarta wacce take tsananin so kuma ta rasu ta tana da shekaru goma malam ya mata wannan karar ya sanya wa ɗayar suna sadiya ta ji daɗi ƙwarai wanda hakan ba ƙaramin bakanta ransa Hajara ya ba, dan sun ci burin a ce sunan mahaifiyarsu ya mayar. Ta tsani Sadiya tsana ba ɗan kaɗan ba, Ina ta shanye abubuwa da yawa akan Sadiya. Sai ya kasance masu so da ƙaunar Sadiya a yaran Malam, Zakari ne kawai sai ko Hafsatu. Su Mustapha dama babu abin da ya musu zafi da Inna, dan sai ta ɗau dogon lokaci ma bata sa sa idanu ba. Idan sun zo ganin mahaifinsu, ko dai su shiga ɗakinsa ta kofar waje, ko kuma su bi shi can kasuwa. Safiya ko duk ran da ta zo gidan sai ta yada inna baƙaƙen maganganu ita da Hajara sannan take tafiya. Sadiya tana da shekaru uku a duniya inna ta ƙara haihuwar ya mace wacce ta ci sunan mahaifiyarsa Hajara Asma'u suke kiranta da Husna. Daraja wannan suna ya sa yaran suke ɗan tattalin Husna ba sa nuna mata kyama. Haka nan Hajara duk iskancin da take ga inna mai ramu da Sadiya ba ta yinsa ga Husna. sai ya kasance ita da ɗiyarta ko tsawatar mata ta yi akan wata ɓannar da ta aikata sai hajara ta ji haushi har ma ta sanar da malam wai saboda an saka sunan mahaifiyarta shi yasa inna mai ramin ta tsani husna take cin zalunta akan husna inna mai ramin ta sha yin faɗa da malam domin shi ma irin ƙaunar da yake yi wa tsohuwar matarsa ce tattare tare ɗora akan husna komai take so haka yake mata ga yayinta wanda su ma suka shagwaba ta amma fa ba sa ga miciji da uwarta yayin da dai ta gode wa Allah dalilin ƙaunar da husna ke nuna ga yayarta a wasu lokutan ya sa sadiya sai ta ci albarkacinta a wajen hajara da take ɗan mata ta ce duk abin da momunta sunan da take kiran husnan da shi take so to nan duniya ita ma tana son sa amma ganin irin farin jinin da sadiya ke da shi wajen jama'a yasa ta ji tana ba ta haushi mazan kuwa gaba ɗayansa sun yi aure kowanne na zaune da iyalinsa a unguwanni daban-daban asirinsa a rufe babu dai wani mai arzikin a zo a gani sai dai ta ko'ina sai san barka safiya da hafsatu ne dai suke auren masu kuɗi mijin safiya barista ne mai zaman kansa haka nan hafsatu wanda mijinta ya kasance ɗan siyasa kuma ciyaman na ƙaramar hukuma bai hana ta koyarwa ba amma daga baya sai ya gina mata makaranta mai kyau da tsari inda da safe ake boko da yamma kuma ake arabi sai da hajara ta kammala karatunta ta soma aiki a wani ƙaramin asibiti sadiya duka duka shekarunta takwas a duniya ita kuwa husna shekarar ta biyar hajara takan yi shigar da take so na matsatsin kaya ta yafa siririn gyale ta fita babu dama ina mai rama ta magana sai ta taso mata da hayaniya wani lokacin kuma idan ta so mai mata fitsarin tana ganin husna ta so mu hawaye sai ta yi kwafa ta daina da cewa ta ci albarkacin mominta a ƙarshe hajara sai ta so mu hure husna kunne tana nuna mata ai inna mai rama ta tsane su ne saboda uwarta ta mutu ba ita ce ta haife su ba a hankali yarinya ta so jin haushin takura da inna mairamu take nuna hajara yayarta mai santa duk abin da ta ce tana so shi take siya ta kawo mata ko da ta soma aiki aiki albashinta na farko akan husuna ya ƙare bata damu da sadiya ba sai idan ta ga husuna ta nuna rashin jin daɗin bata yi wa sadiya tsaraba ba sannan take yi mata tana yi tana wurga mata kallon tsana babu abin da ya sa ta ƙara tsanar sadiya sai ganin da ta yi tafi husuna kyau nesa ba kusa ba fara ce tas mai hanci da manyan idanu har da dimple dakan ce husna ke baki da wayo sadiya ta fi ki kyau ki daina wasa da ita irinsu ne za ki ga kowa ya fi so ya fi ƙauna ke kuma sai ki ga mutane ba sa son ki ta takan yi watsi da zancen abinka da yarinta ita ba ta fahimtar komai ma amma ta sani sadiya ta fi ta farin jini a wajen jama'a ba ta da wayan gane komai ita baƙa ce don mahaifinsu ta biyu kuma ba ta da hanci kamar na sadiya kusan kamanninsa ɗaya da husana da suka biyo mahaifinsu dangi ne da ba su da kyawun fuska na a zo a gani sai ko ilimin da suke tunƙaho da shi haka nan halitta su daidai misali inna mai rama kuwa mace ce mai kyawun halitta kasancewar ta ruwa biyu mahaifinta asalinsa ɗan Nijar ne haifaffen diffa kuma fulata ne yayin da mahaifiyarta ta kasance bahaushiya 'yar Kano Dangi malam har watsa mata habaici suke wai idan dai kyawu na siyan zuciyar ɗa namiji ne to bai siye na malam ba domin har gobe bata maye gurbin asma'u a zuciyarsa ba dan asma'u ta rayu da malam tun ba shi da aikin yi soyayya ce tun ta ƙuruciya kan yi musu murmushi kawai amma ba ta cewa uffa zai wahala su faɗi wani abin ta maida musu martani face murmushi a zuciyarta kuwa ta kiran sunayen Allah don samun sassauci daga ɓacin da suke ɗarsa mata a haka rayuwa ta dinga tafiya samarin sai su zuwa nawa gidan bata sani ba wani lokacin daga can waje suke shiga ɗakin baƙi na malam su gaisa su fice idan sun shigo to fausuna suke son gani babu mai bi ta kan sadiya zakaru kuwa babu abin da ya masa zafi haka zai shiga ya sha hira da inna mai rama hadda dariya kudaden da Hajara ke samu kusan kaso hamsin a ciki akan husuna suke ƙarewa. Ita a lalle sai yarinya ta zama yar gayu yadda za ta kere Sadiya a komai nan gaba. Kayan husuna ko kusan rabinsa Hajara ce ta yi mata. Sadiya takan ci albarkacinta, amma da ta lura yarinya tana fin husunan kyau a kaya, sai ta so siya mata wanda bai kai na husunan daraja ba. Inna mai ramu tana shiga damuwa sosai ganin irin bambancin da Hajara ke haddasa a tsakanin yaranta. Har ta kai Husuna ta so jin tsanar Sadiya ita ma. Wannan dalili sa ta zaunar da yaran nata su biyu. Ta ja musu kunne da nuna musu duk abu ɗaya ne su. Ashe Hajara na ji. Ta kuwa saka kuka. da malam ya zo ta sanar da shi wai inna mairamu ta kama sosuna tana musu iyaka da ita da sauran yayinta tana zuga su akan su din ita ce ta haife su su kuma ƴan uba ne a wajen su abun mamaki ko da malam ya nemi ba a si a bakin na sai ta ce eh haka ne sadiya kuma ta ce ba haka inna ta ce ba sosai ran malam ya ɓaci ya wa inna tas ya ce babu wanda ya sai ya raba masa kan yara har da cewa shi ya san da a ce asma'u na raye ba za ta taɓa bambanta yaranta da na innar ba Ranar Inna ta zub da hawayen baƙin ciki, kuma ta ba shi haƙuri. Daga nan ta zuba idanu kawai, sai ta koma kaiwa Allah kukanta. Sanadin fasa auren Hajara da aka yi, ya janyo wa Inna bakin jini a wurin yaran mijinta da ma danginsu da makwabta Wannan shine ainihin damuwa da ina mai ramin ke ciki. Jikinta ya sanyi. Ta sani Allah ne kaɗai zai fidda ta daga zargin jama'a. Tana nan zaune tana ɗan jan carbi, tana tunane-tunane, har malam ya dawo daga masallaci. da sanar da shi alfarma da Hafsatin ta roƙa ya amsa da to. Washe gari da safe, bayan malam ya kammala kari ya fita babu jimawa. Wurin karfe sha ɗaya in na mai na mai da kayan wanke-wanken da ta yi a kicin sai ga sallama su. Sadiya ce a gaba, ta ƙarasa da sauri ta rungume uwar ta gami da sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi. Ya ta kaɗai ta san a kwanakin na irin musguna da Hajara ta yi wa rayuwarta a gidan Anta Hafsatu. Kai ka ce ita ce silar da ya sa aka fasa auren nan. ba dan ma an ta Hafsatu na kuɓa Hajara ba, da bata san ina abin zai tsaya ba. Ko da za su taho daga ta taka kafa wasu na ba tare da takula ba, Hajaran ta kwashe ta da wani wawan mari a fuska, har sai da suka kusan faɗa da an ta Hafsatu. Haka suka shiga motar kowane ransa babu daɗi har suka ƙara su gidan. Inna mai rama ta ɗago sariya daga jikinta tana ɗan murmushin yaƙe, dokuwa da shatin yatsun da ta gani a kwance akan fuskarta. Abinka da fara fata har wurin ya yi ja, ga idanunta su ma kallo ɗaya za ka yi ka fahimci ta ci kuka. Ke kuma sai ka ce wacce ta shekara bata ta na? Ni matsacen ki bani wuri. Kafin ta magana sai ga Husna ta shigo babu ko sallama tana turo baki. Hannunta riƙe da jakar kayanta. Ke sadiyawa kika mayar ‘yar aikinki, wallahi ki koma ki shigo da ki, don ni ba baiwa ki bace. Ita ma sadiya ta jiyo ranta a ɓace. Wannan raini da Husna ta mata yana baƙanta mata rai. Ta sani dai ba laifin kowa bane face Hajara, ita ce ta ja mata ta dubi inna inna ta yi mata alama kar ta ce komai wannan yasa ta yi kwafa kawai sanadin husana ta sha mari a wajen hajara Mata da take tsananin shakka tun tana karama sai dai zuwa yanzu ta rage jin tsoronta ba kamar a baya ba kawai dai ba ta iya maida mata martanin zantakar da take yi musamman ga mahaifiyarta tana wannan tunani sai ga hajara ta shigo wannan yasa ta haɗiye abin da ta yi niyyar faɗi momina wuce ki ajiye jakar mana ke karɓi ki miƙa mata ciki ta furta tana mai da dubanta ga sariya da ke tsaye a gefen innarta kamar ba za ta yi ba sai kuma ta tuno marin da ta sha ta ƙarasa ta karɓi jaka hannun husuna ta shiga ɗakinsu da ita idaninta na cika da ƙwalla Banda gidansu ina ne gidan da ƙarami ya raina babba ya mai da shi kamar bawansa ɗaki ne wanda ba ta da makwanci sai ƙasa a katifa yayin da hajara ta mai da gadon nata ita da husuna a farko ma a ƙasa sadiya ke kwana sai da inna ta magana ne sannan malam ya siyo katifa madaidaiciya ce sadiya ta dinga kwanciya a ƙasa a cewarsa ai gaskiya hajara ta faɗi gadon ya yi musu kaɗan su uku dokuwa da girmansa a tsakar gidan kuwa hajara bata ko gai da inna ba ta yi ɗaki sadiya ta fito da sauri gudun kada ta yi mata wani laifin inna ta bi ta da kallo sannan ta maida ga anta hafsata da ke sallama riƙe da jaka ganin haka ya sa sadiya ta karɓa ta kai ɗakin ta ajiye falon inna suka shiga gaba ɗaya aka zauna ana gaisawa Husaina da har lokacin bata bai wa inna kallon mai laifi ba da ta tawaye rayuwar yayata ta hana ta aure saboda ba ita ta haife ta ba. Ta zauna amma fuskar ta gaba ɗaya babu wani annuri. Ku dan ba mu wuri to za mu yi magana. Cewar an ta Asata tana duban su. Husaina ta dan taɓe baki sannan ta miƙe. Inna ta bi shigar ta da kallo. Wani leshi ne wanda ko ba a faɗa ba a ido an san mai tsada ne. Amma ta ɗinkin riga da siket da ya kama jikinta. dan ma dai babu wani abin a zo a gani a surar tata domin duka duka shekarunta goma sha biyu amma sai ka ɗauka ta girma sadiya saboda girman jiki wannan leshi yana ɗaya daga cikin irin ɗinkunan da hajara take mata ko kusa inna ba ta ƙaunata da ire-iren ɗinkuna masu kama jiki sai dai bata isa ta yi magana ba malam zai haye ko mata ya goyi bayan yar gaban sa hajara bayan ficewarsu anta hafsata ta soma magana fuska ɗauke da damuwa inna na sani dole za ki fuskanci matsaloli game da fasa auren nan na Hajara. Amma dan Allah ina ki da ki ƙara haƙuri, kuma ki toshe kunnuwanki daga duk wani abu da zai je ya zo, ko ta ɓangaren 'yan uwana ko danginmu. Mutane ne a yanzu san ba su da tawakkali, gutsiri tsoma ya musu yawa. Ki yi haƙuri da dukkanin abin da gogo suka ce miki. Inna mai rama ta ɗan murmushi, hankali da nutsuwa irin na Hafsat da Zakari yana matuƙar burge ta. Don faruwa al'amarin idan ka cire ɗaiɗaiku daga cikin danginsu, babu wani ko wata a cikin yaran mijinta da ya tare ta da irin wannan kalaman masu sanya nutsuwa da kwantar da hankali sai zakari sai kuwa hafsatin Don ita safiya ma har isko kan ƙarya ta ta zage ta tas karki damu hafsatu da a ce zan dinga damuwa da abin da mutane suke faɗa a kaina game da lamarin nan ai da yanzu na ƙare a kwanci Allah shine shaidata ina zaune da ku da zuciya ɗaya kaf ɗinku ina muku kallon kamar yaran da na rena da hannuna komai zai wuce da yarda Allah ita ma in insha Allah mijinta zai zo Allah ya bata ta ikon ya da kaddara Anta Hafsatu ta share kwallata na tausayin inna mai ramu mace ce mai nuna masa kauna da zuciya daya ga hakuri da kawar da kai da kuma mai da lamarinta ga Allah kafin Anta Hafsatu ta kai ga cewa wani abu sai ga Hajara ta shigo ta yi masa tsaye a kai wani kallo take watsa inna kamar ta ga kashi Fuskar nan ta ta jage-jage da ruwan hawaye dan bayan da Husna ta fesa mata cewar Anta Hafsatu ta fito da wai za su yi magana da inna ta yi saurin fitowa ta laɓi. komai a cikin kunnenta suka faɗi ki hajara wannan wani irin rashin ladabi ne mu kika tsaya a kai haka kamar wasu ki hajara bata ko ta kan anta hafsata take wannan magana ba ta dora da nata zancen duk abin da kai wa ɗan wani a rubuce yake sai an yi wa ɗanka abin da kike fatan ya kasance a kaina mai ranmu kamar yadda take kiranta tun farko wanda har ta koya wa husna ki sa a ranki har abada ba zai tabbata ba sai dai ki gani a kan sadiya zama ba aure karuwanci cikin shege duk za ki gani a jikin wannan yar taki mai kama da zabiya aure kuma ko ana ha maza ha mata zan yi shi ki zuba ido ki ga ikon Allah ƙaryen mutum wallahi ke hajara anta hafsa ta miƙe lokaci guda tana kiranta murya a ɗage ta ɗaga hannu da niyyar marinta ko me kuma ta tana sai ta dunkule ta fasa ta bige da nuna ta da yatsa idanunta na fitar da hawayen baƙin ciki ita ko ina mai mayar kanta a ƙasa ta rantsa idanunta tana ambaton sunan Allah zafin kalaman da Hajara a yau ke jifan ɗiyarta da shi da munanan bakin da take yi gare ta yasa ta kasa jure yin shiru wannan karan ta ɗago da kanta tana kallanta Hajara karki bari Allah ya kama ki da laifin ƙazafi da kuma kaki Sadiya dai da kike aibanta kin fi ni kusanci da ita don koyewa rabuwar aure zai iya zama dalilin da zan nisanta da ku gaba ɗaya ita ɗin ko babu yadda zaki da ita saboda dolen ki ce kuma tsatsan ki ce hajara baki da hankali kin manta wace ce ita a wajen mahaifinki wallahi ki kiyaye harshen ki domin nan gaba zai iya haifar miki da dana sani mara iyaka yau a ce mama na raye an faɗa miki za ji daɗin irin wannan abubuwan da kike aikatawa ne ko ku an faɗa miki wasu na za so ki dinga yi mahaifiyarta irin wannan cin kashin na hajara har kankancewa ya tsabar bala'i da dubiya ya ta murya ɗage ta ce ki bar saka mama a cikin wannan sha'anin tana can kwance cikin kabarinta alhamdulillah ta rabu da mutane lafiya uwa uba ta rabu da mijinta yana mai mata addu'a da neman mata gafarar ubangiji sannan alhamdulillah uwa ta bata cutar da rayuwar kowa ba husna kuma ita da kanta ta fahimci wace ce babarta mai ramu ta so gane ita ke haddasa rashin yiwuwar aure na a hankali za ta gane komai kuma na mai rama zuwa lokacin mata kasa ƙara uffan Anta Hafsatu kuwa zagin Hajara kawai take tsabar takaici. Abin da ya hana ta kai mata doka bai wuce doka da malam ya sanya akan Hajaran ba, har Allah ya isa ya ga duk wanda ya sa hannu ya taba masa ita ko da dai ba akan hajara kawai ba shi fil azal mutum ne da babu wanda ya isa ya dokar masa yara wai Allah sarki babu mai ramu irin wannan rayuwa haka mijin da kike aure babu sauki ta gurin shi ‘ya'yan da kike riko babu sauki ta gurin su sai ka ce ke kika kashe musu uwar hmm. dama farkon ɗan wani da wahala To, ga mu dai a cikin labarin kazar kwanci kuma ga yadda ya ɗauko salo. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurari.